an samu barkewar allobar kyandar biri a jihar bayelsa da ke yankin niger delta a najeriya kamar dai yadda bayanai suka nunar ma'aikatar lafiya ta jihar ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce an keɓe kimanin mutane goma da suka kamu da cutar ana kuma neman wasu da dama da ake tsammanin sun kamu da wannan cutar domin su ma a killace su wuri ɗaya to sai dai kuma ma'aikatar lafiya ta jihar ta bayelsa ta aike da samfurin kwayoyin cutar ta allobar kyandar ladar biri a sashen gwaje-gwaje na hukumar lafiya ta duniya da ke kasar senegal domin tantancewa yayin da sakamakon gwajin zai tabbatar ko alloba ce bayanai dai sun nunar cewa daga cikin mutane goma da aka keɓe akwai wani likita ɗaya kuma akalla mutane 49 ne ake nema domin a keɓe su waɗanda ake zaton sun kamu da cutar wasu rahotanni kuma na nuna cewar mutane goma sun mutu mr daniel maxin shine kwamishinan ma'aikatar watsa labaru a jihar ta bayelsa kuma na tuntube shi ta wayar salula ya ce. yana cewa ne akalla mutane goma ne lamarin ya shafa kuma an keɓe su wuri ɗaya ana nan ana kula da su domin gudun yaduwar cutar a sassa daban-daban na jihar ta bayelsa sannan kuma a tsaye muke wajen ci gaba da ɗaukar matakan da suka kamata a hukumance wasu 'yan jihar ta bayelsa da mazauna jihar sun bayyana halin da ake ciki bayan barkewar wannan cutar kuma ga abin da suke cewa. Wannan da ke da suna Riki Wike da ke zaman ɗan jihar ta Bayelsa ya ce wannan masifa ba al'ummar gari kaɗai ta shafa ba har da wasu likitoci da dama kuma muna fatar gwamnati za ta mai da hankali a kai domin dakatar da wannan allobar. Sunana Alhaji Usman Adamu Mansalawa abin da kan labari a ne shine wayanda aka kwantar a asibitin koyarwa da ke a Okolo yanzu cewar wani likita ya kamu da kuma wata mata ita ma tana fama da wannan lalura amma dai mutuwar gaskiya bani da labarin ko an mutu ta yi tafiyar kisan wasu mutane ko kuma a harin zuman labar ko wata ta ba sanarwar cewa ni ga shi an mutu ga adadin mutane suka mutu ta ba an wanda suka kamu da lalura. kamar mutane suna ci gaba da gaisa da yan uwansu bayan wannan abu ya faru irin musafa da aka saba yi. Mm, gaskiya wato ana ci gaba da yake wasu har yanzu sakonnin ba su yawaita a mutane ba su abin ya zo musu kamar ne ba zata wasu ba su gane wasu su gane kuma har yanzu in zaka ba mutum hannu sai ya yi sai ya daga maka hannu ya gaisa da kai ya wuce wasu kamar suke labari ba sa baka hannu kai sai kai kuma mara mutum labari wani lokaci zai ka daga mutum hannu ya gaisa da shi ya wuce wasu kan suna kiyayewa kan cewa suna jin shakkar yin musabaha da mutane kan wannan lalura kan wannan cutar ta bayyana yanzu cutar da ta samu asali ne daga biri da sauran dabbobi da ake shiga daji da su kamar irin su barewa da dai sauransu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya